sannu a ah. na gane wanda kake tambaya arfa muhammad ke mun san juna mun zauna da su riga guda can kamaru wato yadda ka siffata 'yarsa mai tausayin dabbobi ai kowa ka gayawa zai gane ta zai san shi kake nema kwarai da gaske su ne sun baro can yamma wani gari sunan garin kabawa yau sati biyu ke hmm. Allah sarki to yanzu saurayi me yasa kake neman su kai kuwa naga kuma kai ba irin mu ba ba kalarmu ba ne kai eh dukiyar ce a hannu shi ne nake neman su in ba su kada in mutu da su. Allah sauki to gashi kuma yau ba su wuce ta nan ba ba su wuce ta nan ba mm. to amma akwai wata dubara da zan baka mu muke amfani da ita wurin muna neman 'yan uwanmu mu kaɗai muka santa to amma tun da naga kana da hankali na yaba da hankalinka to zan baka ita amma amana ce ka riƙe munu amana kar ka gaya wa kowa ka ji ko to na gode kwarai da gaske amma gwamma ka taimaka ka gaya min tun yanzu saboda ban da tabbacin zan kai goben ko kuma an ji ba ba na so in mutu da hakkin mutane to ai malam ina daga cikin sharaɗin hanya da zan baka dole sai ka kwana sannan za ka samu wannan abu da nake so in gaya maka don amana ce mu kaɗai muka santa muna amfani da shi ne lokacin da muke neman 'yan uwanmu kuma in na gaya maka ma amana ce ba na so ka faɗa wa kowa wannan surri ne surrinmu ne mu ne muke amfani da shi wurin da muke neman 'yan uwanmu muke amfani da wannan dabara ta abun da za a yi ke. ga ga nono ka san irin tsarabar ta ko za a dan abin nan a dan ƙara gudu shi ne abincin namu ai yawwa malam iyakar rakiyar da zan maka kenan saboda haka sai in kyale ka tafi sai dai ina ƙara jaddada maka kada ka manta da duk abubuwan da na faɗa maka kuma ka tabbatar ka kiyaye saboda haka na ƙara jaddada maka wannan surrun da na gaya maka kar ka faɗa wa kowa domin al'ada ce da ta yaɗu a cikinmu mu fulani mu kaɗai muka santa to madalla madalla ah, ka kira ni ja'o na mallame abun mamaki gode kwarai malam ja'o kuma to madalla to madalla madalla to Allah ya kiyaye sauka lafiya sauka lafiya a gaimun da ardo in an je eh Bello? Bello? Alhamdulillah. Baffa! Baffa! Ai! Ai Bello! Ai Bello! Aha! Ai Sama'il! Na'am, ni ne. biyo mu? Ita ce ta biyo mu Baffa. Mun bari wuri da kasa an kona shi, ba nan! kan gani Isma'il ya sake biyo mu ko inda muka yi sabon wuri mun zo mun zauna shi ne ka sake biyo mu sheke da dai kana magana yau ba ka sanar ki gudu fa sauru ya je kowa ki gudu ni fa da fito ne dama ko in ganki ko in mutu wajen neman ki ki gudu kar ka bari malam ta dawo ta same ka anan ka tafi gidanku ba mu son tasin hankali do Allah don annabi ka rufa mana asiri yana guri yana guri ko ki gudu mu bi Malam kar kase dan mutane kar bari hakin rai yana taya a wuyan malam sana'a ba za ta baka ba har a gurin Allah kana da laifi ya kona mana wuri kuma ya biyo mu anan kina shi na da laifi sarauta ba za ta bar mu ba malam sarki sai tura dogarawansa su ci mutunci karabi da su bari ki saboda bala'i wanda kana sha mun je mun shirya da jakunya aisha shi ne ya aure baɗau gobe da safe za a ɗaura aure za a mata aure da safe kuwa ta suma ta suma za ka kashe shi ya suma wani abu ne malam ta suma ka hakin rai zai rataya a wuyan ka malam kun siga uku kuɗa ki kyale shi mana ki ba shi mana na ruwanki da shi ayya baffa ayya baffa na in laifi mako aha mu ne masu laifi ba Hey, da, da, da na same ki sosai ɗazu, wallahi bari in da na kashe ki, na bubuge ki an ɗauke ki an kai shi can garin babanku eh Allah na ta mana gida an ƙona mana kaya an yi mana komai ka take biyo mu ana kai yaro kaga ka tattara ya naka ya naka ka tafi can gidanku tun dare bai yi maka ba ka bar mana rugar mu kaga wannan yarinya har abada babu kai babu auren baɗi ka ji na gaya maka ka tattara ya naka ya naka ba mu son tasin hankali a wannan rigar tamu ka bar mu mu zauna lafiya da yarinyar mu tun wuri ka kama hanyar ka tafi ka bar mana rigan mu ba ni na ɗora kai na so yanki Allah ne ɗora na tabbata za ki ci gaba da rayuwa idan har kika yi amma Allah ne tabbatar ne haka zaran na bar mu na tabbata mutuwa ba to ki ya zo ki ya zo kenan za ki mutu kuwa yanzu in dai sai kin sami shi wallahi sai ki mutu ba ba ta ba za ta bari mutu na san tana da tausayi duniya ta yi shaidan babban mai tausayi ce tana tausayin dabba ma tana ɗan uwanta masoyinta ba za ta so a ce ya mutu ta ta ina so ki sani isma'il ba na son ka baran auri wanda ba na son shi ba iyaye na ko kara suka ketara suka ce kar in ketara ba nan ketara shi ba Ke ma ki je ki bi maganar iyayenki. Hmm. Shi kenan babu. Zan tafi. Amma Allah so kare ki manta da kare ki manta cewa akwai waɗanda wanda ya taɓa wanda kika taɓa ajalin shi ta sanadiyar soyayya. Kare ki manta da wanda babu mahalukin da ya isa na ki son ki kamar yadda so. Ki fushe ki bar mana gida. Ki fushe ki bar mana gida ba so ki ba abadu wallahi kina so na faɗi a tabbata ba ta tana so a tabbas ki gado rashin kunya ko wannan in na tsaya da na dan jima ka dau kar haki rai ya hau kawo kanka malam rabi da su je Yaran maraya ne haka suke da rashin kunya. a nan kwanciya cikin dare? Kai, na san ba fashe kake yi ba. Tunda baka isa ke ba shi a cikin wannan tsananin sanyi da ake yi a wannan wuri ba. Don Allah da ni baba kai haƙuri kada ka kore ni. Ina zaɓin zauna a nan duk wuya ba zan taɓa iya barin nan gurin ba. Ha! To, ko kin shi haka nan mu ai mun sani ko kwane ne kai ko? Eh? mun yi magana na an yi shi an yi an yi amma ka zo ki shigin nan kuma ka zo ka kwanta ko ka mutu kuma gobe da safe wani rigima kuma ya ta ya so sabo kuma ko eh haba isma'ila ka rika jin magana da muke faɗa maki ki san matsayin ki fa eh ko gobe aka she ka yi sarki shi ya yi daidai fa ko abu ba ni da wani matsayi face mutum kamar kowa wanda zai tashi ranar gobe kiyama ba da tufafi ba baba ba na bukatan wata sarauta sarautan gari ɗaya nake da bukata shine birnin zuciyar borno duk lokacin da na samu wannan ba ni da bukatan wata sarauta to mu duka wannan dai ba shine ba zaman ki anan zai zama mana ba daɗi yanzu ki tashi kawai mu tafi ki shiga shiga rumfa bukana in kin shiga bukana mu kwana a nan gurin muna tare mu kwana ai bukana eh shi eh sai mu kwana ka kwana a cikin bukanawa eh amma fa akwai magana aradu bare in giya ba kake ga shewa mun je ka kwana a bukana mun kwana tare ka dauka ko magana eh, eh, wadda babu ba ɗagwa ba da safe za a ɗaura auren shi babu abin da zai hana shi a ɗaura shi insha Allah ba wani ikon Allah ehe da safe he kai tahiyanki mu a gaban mu a ɗaura aure salamu alaikum alaikum eh yawa Ismaila ki yi haƙuri ki kwanta a nan ke ko ki kwanta a banki kin shi ko ki akwai bargo ki rufe ki saboda sanyi ko eh, eh, to ba saurin nagode ba ko da sassafe da sassafe ne zan raka ki sai kin tafi kin bar sai na tuwa ki shan ina hangen gari sannan dawo ke koma wurin ku shikenan ka ki kara zuwa kin ji ko gode kar ki bi ta nan dare yayi saboda akwai kwai na kashi a wurin eh, za a ajiye miki buta daga waje ko eh a ajiye buta wallahi na fita ta inda na saba ina ta duba shanu ina ta duba shanu sai na ganshi a kunshi saboda barayi nake ta haskawa nake dubawa ko majacaki wallahi na ɗauka ko ya mutu ma na ɗan zungure shi da sanda na zungure shi da sanda ya tashi fargige ga sanyi ga wuri mara kyau na lallaɓo shi na sa shi cikin daki ya sa shi cikin ɗakin na daki a kwanta ya kwanta shi yanzu yana nan da mashi wato malam ni ban taba jin mutumin da bai damu da rayuwarsa kaman na wani ba haka baya tsoron ya mutu saboda kawai wani, wani, wani abu da yake, yake so amma duk abin da zai yi sai dai ya yi aradu sai dai ya yi ko mai zai sai dai ya yi domin ni kan ba zan fasa aure da da a wannan lokaci da na faɗi ba na raba goro ko ina ko ina sun sun sun san magana dan gidan jobi da shi za a yi aure Ke kuma kukan mai kike yi? Isma'ila yana tsananin sona inga Bado? Yau sai kika ga zama mara kunya haka? Sake bai mai tawa mana. Ina tausayinta, bafa. na tabbata idan aka yi auren nan to zai iya mutuwa ya mutu ya daɗe ya mutu ko dole ne ha hai ba za ka zo mutuwa shi ba ba fa na san halinka duk mutumin da yake da kirki ba za ka so ya cutu ba ki ya mashi tunda har kika ɗauko shi kika kawo shi cikin bukanki ka lullube shi da mayafinka <laughs> ai na faɗa mashi duk abin da ne yi mashi duk abin da ne yi mashi wallahi ba zai hana a ɗaura auren kyawo amma fitin tausayi ai na yi shi yasa da da shi ko Buffer. don Allah ka taimaka ka daga auren nan baffa. To in kuma ba haka ba fa. Na fara ji yadda shi ma ike ji a kaina. Ina son shi. Ina gani idan har aka yi auren nan baffa za a iya mutuwa biyu. Kina nufin mutu ita matan mutu. Kina nufin ke ma mutuwa za ki yi? Allah taimaki sarki muna farin ciki da ka samu ka fito ka zauna da mu a fada a yau a madadin al'ummar kabawa dukkan muna taya ka addu'a Allah ya dawo da ɗanka lafiya gaishe ka dan majalisar sarki alhamdulillah waziri Allah ya baka nasara an samu labarin ganin Ismail har yanzu dai ranka daɗe amma na tashi wasu dawaki sun nufi gabas wasu daga cikinsu kuma sun yi kudu ƙanshe ka waziri waziri Allah ja zamaninka tsananta nema shine wani abu sannan kuma a tsananta addu'a ba don komai ba wannan gari na kabawa mahaifin kakana shi ya sari garin nan saboda haka daular mulkin garin nan a halin yanzu ba wanda nake duba a idansa irin yarima da zaran an ce babu yarima kaga wannan masarauta ta shiga wani hali ta shiga cikin wani haɗari saboda haka a taya mu da addu'a a faɗa a masallatai a yi ta addu'a ubangiji allah ya dawo mana da ya rima gida bayan wannan duk mutumin da ya zo mana da bayanin ya ga isma'il ko kuma aka kawo mana isma'il a nan to mangala goma ta jakai ba za ta kwashe kayayyaki na kyauta da zan masa ba Allah ya ƙara maka lafiya Allah shi ƙara maka lafiya bayan wannan za mu martaba shi mu yi masa wata muhimmiyar kyauta a wannan masarauta domin shi ma a ci gaba da damawa da shi waziri daga yau ba zan sake fitowa ba sai an zo man da bayanin an ga Ismail kuma an kawo mashi a cikin gidana. Ta Takawar da rakin da kyau. Khadija. Na ce an ji min labarin ɗan nawa? Khadija. Labarin dai da nake samu kullum a fada ana gaya min to shine ma yau aka sake gaya min nan, ba wata magana ingantacciya. Ranka daɗe kusan kashe shi ne. na san yaron nan baya nisan kiwo ya kace inda zai je bai wuce yan dazuzzukan nan na ƙauyen nan namu ba khadija ni ba ma wannan ba abin da nake tsoro ni ko fulanin nan ne suka yi ma ismail kuciya ya tafi ya bar garin nan ya gudu ya mu ni abin da nake jin tsoro kenan amma har yanzu jikina na bani cewa ismail yana raye bai mutu ba kuma in allah ya da zamu mu sake sashi a ido bai mutu ba zai dawo don allah idan ya dawo a bashi aiwatar da abin da yake so ya eh. ya kike irin wannan magana ni fa ina nan akan bakana khadija in dai ina raye jini na ba zai taba auren ya talaka ba ban canza ba kuma ba zan canza ba yanzu lokaci ya yi na daga sauka daga kujerar na nan na khadija ina so ci gane wani abu guda ɗaya in allah ya yadda zan dukufa in ta roƙon allah ba ji ba gani ba dare ba rana kuma zan sa bayan allah a taimaka min da roƙon allah allah ya taimake mu yaron nan ya manta da fulanin nan domin ita ce ta saka shi cikin wannan wahala mu ma ta saka mu a cikin wannan saboda ka ba zan taba janyewa ba ina nan akan bakana kai mm. Assalamu alaikum. A A Na da. Yawwa. Hoi, na kai. Wanda zan dan baka guri ne. Eh eh, wurin ka dama na zo. Isma'ila. A dama wai so nake dan yi nesa da gidan saboda ba na son ganin daurin auren baka gaskiya. wai ka Isma'ila da kika kwana a nan shiki wani abu kai in salloli ne na yi da kuma addu'o'i cikin dare ke kashe me kada Allah ya sa a daura auren gudun gudun oh, oh. to ai abun ya ya ya yi kamar yadda kin yi addu'a tunda kin gani auren gudun an fasa shi alhamdulillah an fasa shi eh, eh, tun da haka na fata nan kurkusa nan duk mutanen da na hada wasu zo ɗaura aure na she su yi hakuri akwai wani abu ne da ya taso shine suka zauna ba su zo ba kin ji yanda aka yi eh ai magana soyayyan ku da kai da da biddo abu yayi yawa Allah ne ya kawo shi kawai abin da ke shushiyan shi yana shushiyan shi yana jushiyan wannan yana jushiyan wannan duka ya zama daya ko ba fa kana nufin babba tana so na aha kwarai kuwa ba inda ka yi a bakin mai ne gaskiya ne mun duba ne mun ga cewa kuna son junan ku kuma kai ba kai mana laifi ba sai muka yanke hukunci bar ku da junan ku kin je ko to saboda haka ne abinda muke magana kawai bakin mu ya zo daya ko wadda na son ki ni ina son ki ma ina na son ka eh ki zaman ki a nan kor a gama shiri abinda za a yi kawai a daura aure da kai da fito ne abinda muke so ke ko ya ke ni eh a'a kake gane kina murna ki she ko shikenan ko mun so muna so mu baki shi mun yi mun yi ba mu ne masu baki shi ba iyayenki su ne abin da zai kawo rigima na yarda na yarda wallahi yanzu ina buɗin take ka ganta can wa haka bishiya ga ta shan yana shan waɗo wataƙila ita ma kuka take yi a wuri. zan iya zuwa ganta ba to na hana ki na hana ki ne ba ma na amma kin gani ko aradu in muka ce za mu daka wannan ko zai kai mu lahira ai hakan da kai malam ka yi halin girma gwara da kai du mai son naka malam kai ma ka so su ai yaron kan kyauta kai ya ta ya samu ka gansu san har da gudu yake eh ya samu rigan wahala boddo boddo wai da gaske na kira suna da gaske na kin amince da soyayya ta idan har da gaske ne to don Allah da annabi kada ki bani amsa mai yanzu saboda zan iya mutuwa saboda farin ciki ina son ki Isma'il ba zan taɓa rabuwa da ke ba shi isa na hana duk wani saurayi shiga cikin zuciyata na buɗe miki ƙofofin cikin zuciyata ki shiga ta inda kike so idan har da gaske kin amince da soyayya to don Allah ki kullum niyya a cikin zuciyarki babu abin da zai raba ni da ke duk wuya duk daɗi kina tare da ni ni ma ina tare da kai ba zan taɓa rabuwa da ke ba har abada ki goge hawayenki Isma'il Salisu su zuba bulle ba na jin komai ba na jin zafin su sanyi ma nake ji akan fata ta hawayen soyayya ba a hana su zuba mu Waziri, ka ga yadda Allah ya dani. ko zan sake sa ismaila a ido ko kuma ba zan sake ganin shi ba ya ƙara kai kuma ga Allah ka daɗe da yadda Allah za ka ƙara saka ya rima idanunka yana nan bai mutu waziri ka gani dai da idanka irin yadda kullum zuciyata ke ta bugawa ba na zaton zan tashi babu wanda ya san wanda lokacin ya yi sai allah kana nan tare da mu waziri waziri kenan waziri babu sabon labari ka daina tambayar wannan labarin yan labarin duk lokacin da aka gaishe aka ci albashir yanzu shi kenan kin ga kin zama 'yan ruganmu kin dawo nan kina zaune da mu ai ke ce sanadi albarkacin ki nake ji amma wai me amfanin sanda a gurin ki nake gani idan za ki tafi kiwo kina rikewa Isma'il kenan to ni ma ban sani ba amma dai wasu suna riƙewa don duka to ni kuma dai ina riƙewa saboda dai na saba amma da gaske ne baki taɓa dukan dabba ba ban taɓa daga sauro in ce zan da ke dabba ba amma kuma kaga sun fi jin magana na fiye da na su babba duk inda na ce su yi nan suke yi in na ce ka su yi ba za su yi ba da tsana study na so yi miki wata tambaya to ki tambaye ni Allah ya sa na san ansar da zan baki menene ma'anar sunanki waɗannan da larafshi jamila da hausa kado suna cewa kyakkyawa kyakkyawa wato babu babban makareci irin mutumin da zai ce sunan bai dace da ke ba tabbas kin dace da wannan sunan bai ayya ismaila isma'il kana burge ni waziri Allah shi taimaki sarki ka shigo ma haka buja buja babu sallama ba haka ka saba ba Allah shi taimaki sarki ina tafa da daddaɗan labari da albashir waziri wanda yake cikin wannan yanayi ni yanzu albishir guda biyu ne nake so in ci amma ban da su bani son wani abu ɗaya albishir ɗin aljanna wanda an rufe baɗarsa a duniya tun da ba wa'ayi yanzu sai kuma gudan a ce an ga ɗana ismail shi ne ɗaya kawai ba ai ka samu guda ɗaya da daɗe domin ɗaya daga cikin mutanen da muka tura ya ce mana labarin ismail ya gan shi Allah ya taimaki sarki ziri ran kai da dai da gaske kake yi Allah ya taimaki sarki daga magana a bakin mai tabu diga shi ya haka yi mala Allah ya taimake ka ina kan hanya ta dawowa na fudda rai daga nan yarima Allah ya taimake ka can ina cikin tokar daji ina tafi Allah ya taimake ka sai na ga hangiyar rima suna zaune shi da wata babulatana. Allah ya taimake ka ya rima kuma da babulatana? kwarai kuwa ranka ya daɗe a daji waziri Allah shi taimake sarki ka sa abin da nake so da kai a ranka da a haɗa tawaga maza to Allah a yi sauri ku tafi tare da shi wannan da ya gan shi ka tabbata da ka gan shi ba to ku je ah, a dawo da shi maza maza a kawo man shi ni din ma dan jikina ne ba karfi ba na iyawa da da ni za a hau waki, dokin nan a tafi ku je maza a hada mutane a ce a zo da shi wannan labari ya yi min daɗi waziri Allah ta sarki Allah a mai da hankali ka dai ji abin da na faɗa maka kai akwai wajen aje kayan jaki goma a gidanka Allah ya taimake ka akwai akwai to aje a loda jakuna guda goma a kai masa a gidansa kaya an gama ranka eh an gama to Allah kafin ku tafi ka tabbatar mana da ba mafarki nake yi ba maganar da gaskiya ce ake yi Allah shi taimake sarki ba mafarki kake ba cire min hula ta ka shafa kai na aiki na ji daɗi ku zai Khadija. ya Ya, Ka samu sauƙi ne haka? Na ganka da kai kake tashi. Khadija. Rashin lafiya daga Allah take zuwa. Kuma sauƙi mm. daga Allah yake zuwa. Haka ne. Alhamdulillah. Mm. Khadija. Eh? Hmm? Eh. An ga Isma'il. An ga Isma'ila? Gan shi. A ina aka gan shi? Waziri ya zo min da wanda ya gan shi. To, na ce waziri a haɗa tawaga. Waziri ne zai jagoranci tawaga. Mm-hmm. A je a zo min da su. Su biyu ne da shi da yarinyar ma. To. Na ce duk a kawo min su. Allah mun gode maka. kin gode ma Allah ko na gode ma Allah to mun gode wa Allah gaba daya mun gode wa kai mun gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka mm. mu da arziki barka ka dai mu da arziki mu ka dai Ma'il, yi Ma'il. Bismillah zo. Ki zo na shi. a gaishe ka yi ya taimaki dan sarki gaishe ka yi rima to to abin da ya sa sun zo suna da yawa sun shigo a doki gashe to don Allah don annabi su saya mana kan nan kada su shigo mana shigin shanu shi shine ya to amma abin da ya kawo shi sarki ne ya ce kaje baban shi za ku yi magana to idan kun yi magana ka gama shikenan don Allah na shi za ka zo din ka gani abin da ya sa na shekaye mu mun sani inda ka yi kai ma ka sani inda muke ko haka ne haka ne amsa kiran sarki yarima gaishe ka yarima gaishe ka rima. wadi abu ke da tudu alhamdulillah isma'il ka kyauta alhamdulillah yau mun ji daɗi muna tare da farin ciki matso nan wurin in ji ka in ɗan ji ƙanshin ka in shafa ka zo yarima matso yarima Allahu akbar yarima ina ka je ka guje mu hmm? saboda Allah ba mu daɗi irin wannan kaji yawwa ka saki jikinka ka zauna tare da mu Allah mun gode maka da Allah ya nufe ka da dawowa cikin lokaci ai da har sai ka da ka zo ka tarar da kabarurrukan mu dan mun mutu Khadija yau wannan daɗi da me ya kama babu kai ki ji dan Allah ba a za mu yanka mai dan akuya wa ai ya wuce wannan ai ya wuce wannan ba na son tsinuwar ku ba na fata Allah ya nuna min ranar da zan ci karo da ita ba san sake koma gurin mutanen nan hmm. sai dai yan ku ne kuka umarce ni da na koma Allahu akbar kai kai ki ji dan Allah to wannan dadi da me yake kama babu ki ji sowa wajen a Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah na. Isma'il. Ah. Isma'il. Allah ta yanke ka. Dan lokacin da za mu dauna da wannan abu ke jawo. In sosai mu dauna mu wanda mu sai ciki. Waziri. Tun da yaron nan ya faɗi, kwance yake. ba ci ba sha banda hawaye ba abin da ke zuwa a idanunsa kaga abu ya kai inda ya ina mafita kawai amince kai bari wannan magana bari jini na ya auri talaka ba talakai kare kare jin wannan magana a bakin kan haba haba ka daina wannan magana haba Allah taimake ka hakan kaɗai shi ne mafita har idan ba a yi hakan ba ana tare fa da matsala ko da ya aure ta jirinsa za ta ko ba za ta taɓa canza mu ɗan suna daga shi kanka ba sannan ɗan sunna ne kama kowa ina ganin ba wani abu ne muku idan har aka kwatanta hakan da mutum ismail kai bari bari kar ka sake kawo mun magana mutuwa a kan sama ismail wannan magana a ta fita a bakinka Allah wuce wuce ta ji magana shi abinda ke so waziri abinda ke so ba ka haɗa tawaga ta mutum biyar a je wajen fulanin nan a nema masa auren wannan yarinya. Ɗan sarki an gama Allah ya saka shi kai Ka shi dai ka san <laughs> Ah, oh, eh, a alhamdulillah alhamdulillah sarki yana buƙatar ɗaura auren da gaggawa don haka muka zo da wuri da wannan albashir oh, oh. albashir kuma eh. ai kayi kamar na ka jagwalgwala magana akan yana so a ɗaura auren ne sauri eh. to kuma ana so a yi mana albishir abu mai kyau wani abu kenan na samu wani ma abu kenan aka samu ko a to za a shirya mana albishir in albishir din da shi ma ku yi mashi albishir mana magana aure ne fa Yadda kowa ma yake son mm, mm, dangin shi mu ma fa muna son namu ko yaya za a shirya mana haka wato shi mutum ko mu muna ruga ba mutum ba ko Kai, abin da nake so ka sani, ban she ba za a yi ba, kuma ban she za a yi. Amma lallai ku she sarki ya zo da kanshi ya shigo ruga mu ganshi saboda akwai magana nake so mu yi da shi. Ai, eh, Ardo, eh, ka iya bakin ka fa, sarki ne fa. Amma ya za ka ce, har ka buƙaci sarki ya zo cikin wannan dajin neman aure oh. bayan yana da hadamai da wakilai haka ne sosai sosai ya ba mutum ba ba ina shigin roga kunga ba dole ba fa ya zaman shi ya zaman shi amma lallai aure ba zai ba a yi shi ba ku gaya mashi ku kushe ni ne na shi ya zuna roga don mu gan ya gan shi za mu yi magana ne da shi in yi amma fashe yana so yaro in ba ya so ya rike tare shi ya rike yaro na mana ba dai kun sha hura kun sha fara yayi mako ko ardo ha ka iya bakin ka ba to sarki ya wuce wasa to kana ji da kyau eh eh anan kake ko ka zo rugan mu ko Allah ba ku haƙuri ku sauka lahiya ba ni ne na zo ba a'a ƙarya yake yi ƙarya ne ƙarya yake yi ka gani ko ka gani waziri ai abin da nake faɗa kenan a talaka ai iya shegen talaka to wato kenan ni ni yake so sai na taka na je sannan ya saurare ni ka gani ko ka ga sharrin talaka ko kun fara ganin magana ta ko subhanallah ranka dai ya kamata a yi wani abu ba ismail yana gab da mutuwa ina ba za ka mutu ba kai hakuri kai hakuri kai hakuri waziri ka sa abin da ke so da kai a je a duba a gayyato man duk masu magani na nan kasar gabaki daya ba mu ba ko da aljanu suke aiki a kawo musu su zo su duba bawan Allah nan hankali na ya kwanta ya samu lafiya ya tashi duk wanda za a yi sai a yi ran sarki da dai to hakan fa ba za ta yi ba ba wani wanda zai iya wannan magani sai wannan yarinyar fa falatana ita din kanta ma sai an yi gaggawa wannan shine mafita ranka da dai waziri a shirya mahaya guda hamsin da makamai a ce ya ɗauko man yarinya na a kawo mai ita na a sato ta a kawo ta Allah shi taimaki sarki ya rima duk abin da a yi da hankalin iyayen wannan yarinya da wannan yarinya ba abin da zai sai dai ƙara harzuka shi Ismail waziri plastic saki menene abin yi yanzu ka abin da za a yanzu aje ah, a samu dawakai masu sauri yadda ya kamata sai mu je mu same su a rigar Allah ƙara saki lafiya an gama an gama alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah zuciya na yi fari zuciya na yi fari kuma mun gode wa Allah yau ga ka a cikin ruga sarki ka zo oh duniya kenan sarki shi mutum ya sani cewa Allah shi ne sarki shi ne guda ɗaya Allah shi ne yake ba mutum da ne da kai duka ɗaya ne wurin Allah kowa haka ne an haife shi ba shi da komai a duniya ne aka ya samu kuɗi ya samu sarauta ya samu komai da komai to shine yanzu kin nuna mana cewa eh ke ma kin san haka tunda kin tako hakkin zo a nan rangan mu jikin bukkan mu sarki ya kamata ka san da wa kake magana waziri ba sarki da a'a a. sarki ne yake zaune a zaɓa wuri na ko ka kyale ka shu ka bari wallahi kana shi magana na yana yi tsashi yana ɗaya tsashi wallahi ba na kira sarki da don da shi mashi mutum shi ba ina yi mashi nasiha ya ƙara kusan shi gurin Allah Ubangijin shi shi ne kaɗai hardo sarki ranka shi kan maganganun da kake yi ina so ka gane wani abu guda ɗaya duk waɗannan maganganun da suke yi ba za su samu wurin zama cikin kunnuwa na, ko ƙwaƙwalwata ba ni tunanina yana can wurin ɗana da yake kwance rai a hannun Allah shi ne babbar damuwata. Oh, Ardo, ina so ka yi man abu ɗaya ka bani auren ‘yarka in ba wa ɗana domin ya dawo cikin hayyacinsa.